kuke ji kuke jin daɗi kuke walwala kuke komai a wannan kasan za ku rayu kuma akan wannan kasan za ku mutu wani ha tukurjun ko tukurjun kuma akan wannan kasan za a tada ku bil ba'asin saboda tashin alƙiyama za ku tashi wannan kasa da kuke gani to amma sai dai abun mamaki dan adam ya karanta wannan wani ya ji wa'azi ba wani wa'azin da za ka yi a duniya yanzu ya zama sabo kana fara faɗa malami ya san inda kake nufi da ka fara magana babban malami yana zaune shi ya san inda ka dosa wani irin wa'azi za ka yi kana fara magana ya gane ko ba gaba ne an zuba ilimi iri-iri ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta mu da malamai bila adadi